أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار آمين ya uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama minar takbiri ila taslimi ka annaka taraha na bujimin malami asadu sunna Sheikh muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alai allah ya gafarta mashi ya lullube sadar Hama, ya sanya kabarinsa raubatan da janna a idan ba a manta ba a cikin wannan littafi mai albarka mun tsaya a karatunmu na baya ina jin wadda uhuma ala sadari ko sa hannu akan kirji ina ga mun karanta wannan ko to yau za mu tashi a akan annadhuru ila mawdi'i sujud wal idan mutum yana sallah yi kabbarar harama to ina ne ya kamata ya dinga kallo shine topic din mu na yau annadhuru ila isu sujud kallo izuwa inda mutum yake yin sujada wal da wato ainihin natsuwa a cikin sallah wato shine topic ɗinmu wato idan aka ce eh, annazuru ila mawdu'is sujud shine mutum ya dinga kallon inda wato ainihin zai sanya goshinsa lokacin da yake sallah wannan ita ce shiriya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya yi kabbara ta harama yana wato ainihin kallon inda zai yi sujada da wannan ne gaba daya malamai suka ɗaura babukansu wato duk littattafan hadisi idan ka ɗauka za ka ga malamai suna ware babi musamman saboda haka da wannan wannan topic ɗin sannan kuma wannan yake nuna maka yana daga cikin shiriyar manzan allah sallallahu alaihi don za ka ga wasu idan suka yi kabbarar harama allahu akbar za ka ga sun rufe idanunsu lokacin da suke karatun sallah to ibnul qayyim jawziya a cikin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad mujalladi na daya shafi na na ɗari biyu da talatin da tara yake cewa lam ya min hadin nabi sallallahu alaihi wasallama taghmidul ainaini fi salati yace bai daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rufa ido lokacin da mutum yi kabbarar harama sai ya rufa idansa idan da za ka zo ka gilma ta gaban mutum ma bai sani ba saboda idansa ya rufe ya kulla idansa bi ma'ana idan ya ce Allahu akbar maimakon ya sa idan shi a inda zai yi sujada sai ga ya kulla idan shi yana alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ba zai bude idansa ba sai ya kulle to wannan bai daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma malamai suna kirga shi daga cikin wato mai wasa da sallah wannan din wasa ne da sallah saboda haka shiriyar manzon Allah yana bude idansa don ya kalli inda zai yi sujada. ina fatan mun gane wal khushu' da yin khushu'i idan aka ce sujjada kuma a kalmar larabci shine duk wani irin durkuso da mutum zai yi lokacin da kansa ya ɗan rabu da wato ainihin eh, wuyansa ko da inci ɗaya ne wannan ana kiran shi sujjada an gane ko shi ya sa zan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Laukuntu amiran Ahadin an yasjuda li ahadin da zan umarci wani yayi wa wani sujada la'amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha da dai na umarci mata ta yi mijinta sujada. wato sujjada shine dukkan wani inhina'i da mutum zai yi wato imma lokacin sallah ne ko lokacin gaisuwa wannan bai halarta ba a yi wa wani in ba Allah ba an gane ko bai halatta ka haɗu da mutum ka durkusa ka gaishe shi ba yau wannan manzan Allah ya ce ba a yi wa kowa sai Allah Yau, idan manzan Allah sun tambaye manzan Allah suka ce mutum ne ya haɗu da ɗan uwansa shin zai sumbace shi sai manzan Allah ce la ba za ka sumbace shi ba sai yake cewa a yanhani lahu ka durkusa masa manzo Allah ya ce la sai ya ce ayusafihu mutum zai yi masa musafaha sai ya ce na'am eh ka yi ma mutum musafaha domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min rajulaini babu wasu mutane guda biyu yaltaqiya ne da za su haɗu fa yatasafahani su yi musafaha da junansu illa gufira lahu ma dhunubahu ma qabla an yatafarraqa face sai an gafarta musu zunubansu baki ɗaya kafin su rabu wato a wata ruwayar kuma zunubansu zai kakkaɓe daga jikinsu kamar yadda bishiya take kakkaɓar da wato ganyen da ya bushe a jikinta kaga wannan kenan ku da ɗanka ne za ka yi musafaha kenan idan ka gane wannan hadisin idan kuma baka gane ba to shi kenan sai ka tafi a gargajiyance ranar tashin kiyama a tashe ka a cikin yan gargajiya kaga magana ta kare kuma kwaba ya yi ruwa lokacin da aka ce ina ahalu sunna sai kai shiru ranar kiyama amma ina yan gargajiya sai ka ce gani nan ya ce to yi can gargajiya muka ce ka yi ko sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah ya tsare mu wal da Hushu'i, domin idan aka ce al malamai suka ce akwai albambancin tsakanin al Walhashiya. wal shi al shine tsoro da mutum yake yi na wani abin da zai iya zuwa ya cutar da shi shine al khawf wanda kuma Allah ta'ala ya ɗabi'antar da rayuwar ɗan adam akan tsoro an gane ko amma idan aka ce alkhashiyatu wato ne tsoro na gabbai gabbanka a ga gaba sun wato ainihin kamu da tsoron Allah lokacin da kake sallah ina fatan mun gane shi yasa Allah ta'ala yake ce mana a cikin wata sura yake ce mana wato ainihin an zalla hadal alquran ina jin suratul hashiri ne ko ala jabalin da dai wannan qur'anin an saukar da shi ne akan dutse la ra'aitahu khashi'an da zaka ga dutsen saboda tsananin tsoron Allah yana wato ainihin mai tsoro mutasaddian da zai kekkece dutsen min khashiyati Allah saboda tsabon tsoron Allah da dai ƙur'anin nan akan dutse aka saukar da wato ainihin ya kyakkece saboda tsoron Allah ba zai iya ɗaukan wato ainihin ayoyin ƙur'ani ba saboda nauyinsu kuma wannan yana faruwa da duk abubuwan da kake ganin cewa ba su da rai wata rana manzon Allah sallallahu yana yin sallah akan kututture an san kututture ko wato shine ainihin bishiyar da aka sare wato dan kasanta shine ake kira kututture wanda ba a gama ciro shi a jikin wato ainihin jijiyarsa ba nan manzon Allah ke hawa ke yin hudu ba sai wata mata ta ce ma manzon Allah ba zan yanzu maka mumbari ba sai manzon Allah ce in kin so ki mun bari. sai washe gari wata juma'a sai ta yi wa manzon Allah mumbari ta kawo masa masallaci sai ya sauka kan wannan kututture sai ya koma kan mumbari sahabban manzan Allah suka ce sai muka ji kututturan ya fashe da kuka ya tsage da kuka ya kece da kuka ga baki daya masallacin kowa na jin kukansa saboda mai wai manzan Allah ya daina hawa kan shi manzan Allah sai da ya je yana tattaro shi yana ba shi haƙuri yana shafan kututturen yana kai haƙuri ai kaddara ce ta sa aka rabu da kai ba wai a so muka rabu da kai ba ya haƙuri aka ji yana gyaran eh, murya kamar wato ainihin yaro karami haka manzan Allah ya rarrashe shi kafin ya koma kan mumbari saboda wato ainihin mu'ujiza da wato karfin zikiri da wato ainihin falala da karama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana hawa kan shi baya so ya daina hawa sallallahu alaihi wasallama kaga duk wani mai karyar karama ta kare a nan ina fatan an gane ba karama ta ƙarya ba wanda za ta kirkiro ta da wanda ya tabbata da wanda bai tabbata ba ana wato ainihin kirkiro wasu karamomi da suka saba ma nassin alkur'ani da nassin kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ji wasu karamomin ma sai ka ji kaman kanka wato ainihin zai wato ainihin fashe wani ma sai ka ji ya ce karamarsa wallahi ta fita Manzan Allah kuma yana nan yana kashi yana fitsari yana kuma yawo a bayan ƙasa ana kallon shi wai su ta fita manzan Allah ko abin da 'yan shi'a suke hakaitowa suke cewa wai ƙasar kabarin husaini ta fi al'arshin Allah girma ƙasa kawai ta kabarin husaini ta fi girman al'arshin ubangiji a uzubillah duk mutumin da yake so ya ga wannan magana zai koma alkafi alkafi mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da sha biyar suka ce wai ƙasar manzan ƙasar tafi tafi al'arshin allah girma a uzu billahi min shaitan rajin allah ka tsare mu wato kaga wannan ita ce dai asalin karama wato wannan dai a takaice shine ake kira Alkashiya. kuma allah ya yabi waɗanda wato ainihin suke hushu'i suke natsuwa wajen yin sallah da allah ya ce kada aflahal mu'minun mummunai sun ci nasara su wane ne mummunai sai Allah ce zina hum fi salati khashi'un su ne waɗanda suke da tsananin natsuwa lokacin da suke sallah ba wai ana sallah hansin na ringin ko kuma ana sallah mutum yana magana da ɗan uwansa ko ana sallah ga mutum na so su shoshe wannan bai daga cikin mummunai bai daga cikin siffan mummunai mummuni idan ya tsaya yana yin sallah za ka ga yana da tsananin natsuwa wato a cikin jikinsa bal ma sahabban manzan Allah wasu daga ciki idan za a yi musu treatment kafan mutum ta rufe ana so a yanke sai a ce ku bar shi sai ya shiga sallah in ya shiga sallah sai a je a yanke ma bai sani ba saboda tsananin natsuwa a cikin wannan sallah wato baya iya ma shakin idan aka je za a yanke kafar wato har sai a yanke ma bai san an yanke ba saboda tsananin natsuwa to Allah ta'ala ya yabi irin waɗannan shi ya sa manzan Allah idan ya shiga damuwa zai ce ya bilal arihna bi sala je ka kira mana sallah mu samu mu dan yi sallah sai mu samu natsuwa Manzan Allah ya ce gaba ɗaya an sa min natsuwa ta ne a cikin sallah idan na zo yin sallah baki ɗaya a nan nake samun natsuwa wani kuma lokacin da ya zo yin sallah zai tuna monday market zai tuna kasuwar katako zai tuna eh, kasuwar ina ne shagamu kasuwar duk wani shirme za ka samu sai mutum ya zo sallah ne zai tuna da shi wanda yana saba ma wato ainihin manhaji na sifa ta mummunai allah kare mu to shi ne karatunmu zai tsaya zai yi magana a kai malam ya ce wa kane sallallahu alaihi wasallama manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan sallah idan ya fara sallah wato ta'ta ra'sahu wato yakan sunkui da kansa kadan an gane ko shine ta'ta ra'sahu yana sunkui da kansa kadan wa rama bi basarihi nahwa al-ard yana wato kallo da idansa wato kasan a ƙasa kenan yana wato biyar da kallo a ƙasa inda wato ainihin yake yin sujada walamma da al-ka'aba yayin da manzan Allah ya shiga ka'aba ma khallafa basarahu a sujudihi hatta kharaja minha wato ainihin wato ganinsa bai saba ma inda yake yin sujada ba hatta kharaja minha har sai da ya fita daga cikin ka'aba din wa sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah wanda tsira da abincin Allah suka tabbata a gare shi yana cewa la bari an ya kuna filbaiti shay'un yushghilul musalli bai kamata ba bai dace ba a samu a cikin ɗakin kaba a samu wasu abubuwa da za su shigantar da mai sallah ka gane ko wato wannan yana mana nuni akan ɗakin kaba amma a ko'ina ne bai dace a saka wasu abubuwa da za su shigantar da mai yin sallah ba an gane ko a kowane irin masallaci ne kaga yake nuna mana kenan wato yawan ado a cikin masallaci bid'a ne domin me yana daga cikin abubuwan da yake shagaltar da wato ainihin musalli sai kaga an zagaye masallaci da sunan Allah ko kuma kaga an yi wasu rubuce-rubuce ta yadda wallahi idan kana sallah kai kanka in ka shiga irin waɗannan masallatan sai ka ga yana ƙoƙarin ɗaukan hankalinka daidai da kafet wannan sai shaidan ya zo ya saurara maka yanzu gidan daren da yake kafet ɗin nan nawa ne daga gaban liman zuwa inda kake irgamin nawa ne sai shaidan ya sa maka kafarar lissafi kana cikin sallah ba to amma za ka samu wasu masallatan gaba ɗaya an ɓata masallacin da ado kala kala gashi nan kace kace kana sallah hankalinka na kan wannan adon to bai kamata a cikin a cikin eh, gida a samu ko a masallaci a sami wani abu da yake shigiltar da mai sallah wannan kuma kowane irin abu ne ya shafi su hotuna hotunan shugabanni ƙasa shugabannin local government na malamai wanda yanzu gaba ɗaya ya zama ruwan dare hotuna gashi nan ko ta ina idan ka shiga za ka gani shugaban majalisar malamai na ɗaya shugaban majalisar malamai na biyu shugaban lokal government shugaban masu tumatir idan aka je fada duk zaka ga irin waɗannan wannan shine shugaban masu walaha hoton shi gashi nan gaba da kafcecin gilashi a wato ainihin falon mutum ya saka wai wannan shine shugaban kaza shugaban kaza to ko shugaban wane ne idan akwai shi a ɗaki na farko dai ka sani cewa mala'iku ba za su shiga ba ba ɗakin ba mala'iku rahama wannan kenan ko ka ji wannan karatun da kyau wasu za ka ga suna ta maka tawili suna cewa hoton in mai inuwa ne in mai kaza manzan Allah cewa kawai yayi la dukulul mala'ikatu baitun fi kalbun wala sura mala'iku ba za su shiga wani gidan da akwai hoto ko akwai kare ba idan gidanka akwai kare to ya yi sallama da mala'iku kowane irin kare ne an gane shi sai dai malamai suna cewa sai dai in kare ne na farauta shari'a ta yadda ka ajiye shi amma kuma mala'iku ba za su shiga gidanka ba kuma kullum sai wannan karen ya cinye ladinka guda daya kullum sai ya haɗe ladinka guda daya to kaga in bai amfanin kare a addinin musulunci kare ba shi da wani amfani bal ma farkon musulunci annabi abdullahi ibn umar yake cewa an umarce mu duk inda muka ga kare mu kashe shi duk inda muka ga kare mu kashe shi idan duk waɗanda suke bibiyan social media za su ga kwanan nan akwai wani mutum wani saurayin yaro wanda ya biya kuɗi tsagoron kuɗi tsagogwa wajen miliyan 200 ya ce babu abin da yake so illa a mayar masa da fuskarsa ta kare duk wanda yake so wannan zan iya tura ma mutum daya sai duk ya tura ma mutane su gani shi ba abin ina tura maka ko ba abin da yake so wai a mayar masa da fuskarsa sai ta kare ya zama kare tun a nan duniya Allah ka tsare mu kuma an zamar masa da fuskarsa ta kare kana ganin shi kawai gashi nan ya zama kare kawai baki daya karen da ba shi da daraja sai ka ga mutum ya yi gida da katon gate ya ɗauko kare ya saka wai bi wuya wai door wai ka hankali da kare ka gai wannan ba karamin ci baya ba ne wallahi ba ci gaba ba addinin musulunci ka yi gida ka ɗauko kare ka sa kullum sai ya cinye ka guda daya kai kuma ba farali ba na fula ba wata cikakkiyar kiyamar laili sai zunubi ka ɗauko kuma kare ka ajiye a gida wannan kaga ba karamin hatsari ba ne ba Maza Allah yake cewa mala'iku ba za su shiga gidan da akwai hoto ba hoton mai sura kowane irin hoto ya ce, ka gani ballantana ka zo ka ce mana ai hoton sai mai inuwa sai mai in mai inuwa ne an ce ba laifi an ce kaza an ce kaza in ka bi wannan fatawa ka je ka halaka gidanka ya ta shiga bala'i kenan saboda duk gidan da mala'ika baya shiga ai bala'i ya auri gidan kenan Allah ya kare mu shi yasa abu abu almuhim kawai irin wannan karabu da hoton kawai shi yafi alkhairi karabu da shi shi yafi alkhairi kawai in ma kana da hotunan sai ka kaurace hotunan da gidanka da ɗakin da kake salloli kake na bulbuli sai ka sasa a wani ɗaki da ba in ya zama dole sai ka ɗauke su to shi kenan manzon Allah wa kana yanha ar-raf'il basri ila samai manzon Allah ya hana ka ka dinga ɗaukaka idanka ɗaga idanka zuwa zuwa sama lokacin da kake yin sallah ya ce menene wa yu'akkidu fin nahyi manzon Allah kuma ya ƙarfafa wajen hani hatta ƙala har sai da yake cewa Layan na la yantahiyanna na abu absarahum ila sama fi salati aw la yarji'u ilaihim manzon Allah ya ce layan la yantahiyanna aqwamun ko mutane su daina ɗaukaka idansu sama idan suna sallah ka dinga kallon sama ko ka bari manza Allah ya ce aula ya rajiyo ilayhim ko kuma idan suka ɗaga kansu Allah ya rike ganin ya ƙi dawowa an gane ko kamar mai wato ainihin rigaliman ne in kana rigaliman yin wani aiki daga cikin sallah to manzan Allah shi ma ya yi alkawarin duk wanda yake rigaliman za a iya mai da fuskarsa ta zaman ta jaki kuma wannan ya faru da wani mutum a afghanistan shi ba shi da wani aiki sai wato ainihin riga man gaba ɗaya sai allah ya juya fuskarsa ta zama ta jaki kai ma yau idan kana riga man wani aiki daga cikin sallah za a iya mai da ka, haka allah ya tsare mu to maza allah ya ce idan kana wato daga idanka ana sallah to za ka wayi gari wata rana ka daga kan yaƙi ya dawo shi kenan ya san kare a haka kenan Allah ya tsare mu wa fi hadisin akar a wani hadisi manzo Allah ya ce fa idza idan kuna yin sallah ta fito kada ku dinga juyawa fa’in inna Allah yansibu wajhahu waje ya abdihi fi salatihi malam lam tafi. domin Allah yakan zira ma bawansa ido kana cewa Allahu akbar kana fara sallah sai Allah ya kawo ganinsa sai ya zuba maka sai ya dinga kallon ka yana ta kallon ka yana ta kallon ka yana ta kallon ka muddin in baka juya ba kana juyawa sai Allah shi ma ya juya sai ya baka da juye juyenka wa qala aidan annabi yake cewa an iltifat an talaffut dangane da mutumin da yake wage-wage a sallah Allah ce ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abdi wani irin dan yafice ne wani irin ɗan rabo ne da shaidan yake fusga a cikin wato ainihin sallar bawa da zaran kana sallah ka ji ka fara kalle-kalle to shaidan ne ya zo yana so ya ɗibi rabo daga cikin rabonsa allah ka tsare mu allah ka cire rabon shaidan daga cikin ayyukanmu waƙala sallallahu alaihi wasallama manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya zalullah muqbilan anil abdi abdi fi salatihi Allah ba zai gushe ba yana kallon sallarka yana zira maka ido lokacin da kake sallah malam yaltafit idan mutum bai juya ba fa'iza sarrafa hau idan mutum ya juya da kansa ya fara kalle-kalle in sarrafa anhu sai Allah ya juya ya daina kallon ka lokacin da kake sallah kana kalle-kalle sai Allah shi ma ya daina kallon ka ya barka da kalle-kallon ka Allah ka kare mu wani an salafin manzan Allah ya hana yin abu uku ka buɗe kunnen ka kaji manzan Allah ya hana yin abu uku na farko an nukurati ka nukurati dik wato nukura ne wato caccaka kamar yadda kaza zakara yake caccakan hatsi haka ko caccakan hatsi wato shi ne mutumin da zai zo zai sallah ka gan shi ta gagab gab gab gab wai yar faki baya wa sai lada to ba sai an karba ba ba wai yar faci ba yawa sai lada ka ga mutum gagab gab gab wai a minti uku na raka goma sha biyar wannan ai ba sallah kake yi ba an gane ko eh, za ka ji akwai sunaye kala-kala akwai okada akwai fijo kuma yanzu abinda matasa suke so kenan wai ina sunan masallacin wai okada sunan wancan masallacin kabo iya saboda malamin idan shi idan sallah to an shiga uku ba in ya rike sallah to magana ta kare to nan matasa suke so kaga an je kawai yana yana kabarar harama to shi ke nan sallar kwananta ya kare ita ma sallar sai dai a mata sallah an gane ta mutu eh yana shiga ba za ka je wani daidai ka janci amin wallahi ba za ka ji abin da ya karanta ba sai ka ji an ce amin shi ke nan sai ka ji lalata ce eh amin shaf shaf za ka ji eh? to duk irin waɗannan shi ya kaga irin wannan ba shi kan shi akwai saba masu na kamar irin Allahumma rabbana walakal ham, ina ka samu wannan ibn qayyim ya ce ba taba samun manzon Allah ya fada haka ba kowa da irin nashi kowa da irin nashi to irin wannan kaga mutum yayi hattara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da za a iya fara yi wa dan adam hisabi shine sallah to amma ita ce kalla kala ga ta nan ga kowa ga akwai inda yake yin sallah Allah ya kare mu to na farko annabi ya hana wannan nukura din ka nukuratid dik kamar cancakan wato ainihin min, zakara wa iqa ka iqa'il kal da wato zama kamar da wato wato iqa da zama irin na wato ainihin kare an san da kare yake zama ina wa zai iya wa zai zo ya kusanta mun abin da ake nufi ana ya gwada mu bismillah wa ya can jazakallah kai su kama da shi ya hana wannan abin da annabi hana an gane ko yawwa mutane suna yi ko ba sa yi suna yi yawwa eh wajen sujada kuma idan kai haka zaka ji kana hutawa zaka ji ba sallah kake ba hutu kake wani ma har bacci daukan sai yake haka ne ko ba haka ba a duk da mun yayi kafin mu iya sallah Za ka ji duk hutawa kake yi kawai ka ji duk gajiyar ka ka sauke ta ko ba haka ba ne? to manzan Allah ya hana wannan shi ya sa duk irin abin da manzan Allah ya hana ka hannu daidai da zama irin wannan Ka yi dafe haka da hannunka na hagu manzan Allah ya ce wannan zama ne na yan wuta ko ba haka bane ka zauna ka dan dogara haka zama ne lokacin da yan wuta suka sha azaba irin zaman da suke ke to ba sai ka bari ba abin da zai ja maka bala'i zai ja maka jahannama me za ka yi da shi sai ka haƙura to irin wannan abin da malamin ya yi shi ne irin zaman da Allah ya hana za ka da yawan mutane suna yi su takura hannunsu a ciki to saboda haka sai mu daina allah ya kare mu yawwa waltifat kaltifati sa'alab da juyawa a sallah kamar yadda dila yake juyawa ya dila yake juyawa wa zai ba zai mana misali kuma ya dila yake juyawa sarkin wayo yawwa ka gani ko haka kuma da sauri yadda ba za a gane ba saboda dila ya fi kowane abu tsoro an gane ko yana tsoro kar a zuwa kama shi to akwai masu yin haka suna sallah wani complete zai juya yana jin motsi yana ana shigowa complete zaka ga ya juya yana kallon wa ya shigo to saboda haka manzon Allah ya hana wanda yake yi sai ya bari Allah ta'ala ya datar da mu wa kana sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzon Allah ya kasance yana cewa salli salatan muwadda ka annaka tarahu ka dinga yin sallah kamar ta bankwana an san sallar bankwana shine wato sallar da kaman ga mala'ikan daukar rai nan a gabanka yana jira ka idar ya dauki ranka yanzu tsakani da Allah idan aka ce ga mala'ikan ɗaukar rai zai ɗauki ranka amma sai zo ya samu kana da kafi ce ka idar kana idarwa karbe ka ya za ka yi tsakaninmu da Allah ai sai in akwai abin da ya fi ƙur'ani sai mutum ya sauke a tsaye saboda yana tsoro karye yana idarwa za a karbe shi kaga zai kyautata tsayuwar zai kyautata sallar idan mai mala'ikan ya ce ina jiranka zai ce baka ji Allah ya ce Allah zina hun fi salati yi ce Allah ya ce su ne masu natsuwa cikin sallah sai ya jawo mala'ikan wannan aya ka gane to kaga shine aka ce yi sallah kamar wanda zai yake ban kwana kamar wanda daga i eh, wannan sallah ba za ka kara wannan sallah ba sallar da kai in baka ganin Allah shi yana kallon ka fa in kunta la tarahu idan kai baka ganin Allah fa innahu yaraka wallahi yana kallon ka kuma fitarar ka ta nuna Allah na kallon ka kun san me yake nuna maka kai ma ka yadda Allah na kallon ka saboda za ku zo masallaci guda daya ku yi sallah a bayan limami daya kowa kuma a cikin sujada yana roƙon Allah wancan yana roƙon Allah ya ba shi moto da hawa wanda zai dinga kabu-kabu da ita wancan yana neman mashin wancan kuma matarsa ce ta fitine shi yana so ya kara wancan kuma ya hango wata tsohon bazawara a hangon kare-kare yana ta Allah Allah Allah ya bashi a cikin addu'ar a cikin sujada kuma yake yake tambaya inda zaka gane kowa ya gamsu Allah na kallon shi yana jin sa wani ba zaka taba ji ya ce kai da Allah kai shiru yanzu ni nake ga yawa Allah zaka ji kowa ya gamsu cewa Allah na jin nashi kowa aikin haji zaka kowa na talbiya wani na tasbihi babu wanda yake hararan wani wai dan kar ya shagaltar da shi Allah kar ya ji nashi ko kowa ya gamsu Allah na jinsa za ka ga ana idar da sallah wancan na wancan na amma babu wanda zai ce kai da Allah kai shiru yanzu idan na zo na samu mutum da mutum ne idan ina magana ina ma shugaba magana kai ma sai ka zo kana mashi za ka ga mutum ya hantare ka ce malam ka bari malam ba ai na riga ka ko domin me ya san cewa shi mutum ne kaskantacce baya iya jin mutane biyu amma shi Allah kuma yana jin kowa a lokacin da kowa yake na Amerika, na London na ina duk yana jin ku wata rana mata ta kawo ƙara gurin manzan Allah sai ta zo kunnan manzan Allah sai ta yi sai manzan Allah ce mai kika faɗa ban ji ba sai Allah ce Allah ya ji abin da take faɗa yana saman al'arashi yana saman bakwai kai baka ji ba shi ya ji to dakata mun hutar da kai bari mu baka labarin abin da ta zo da shi sai aisha ta ce godiya ta tabbata ga Allah da sautukan mutane suka isa kunnansa duk wani mai iyo a take lokacin wancan zai yi zagi wancan zai yi wancan zai furta maganar banza wancan zai yi radda amma duk Allah na ji kuma a lokaci daya gaban da karimun rahmani da wannan wa yake da wannan falala Allah ta'ala ya kara wa kansa girma to wannan shine yake cewa in baka ganin Allah shi yana kallon ka wa ya ƙulu mazalla na cewa ma min ya tasiru ko ta salat salatan maktuba babu wani bawan Allah da sallah da za ta zo masa sallah ta tafarilla fa yuhsinu wudu'a ha mutum ya kyautata alwala wa ha mutum ya yayi kushu'i a cikin sallah wa ha mutum ya kyautata ruku'i illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi face sai wannan sallah ta kasance kafara za ta kankare masa zunubansa daga wata sallah zuwa wata sallah malam yu'ti kabira muddin mutum ba wani jingime mai zunubi ya zo masa ba idan ba wani jingime mai zunubi kai ba to sallar azhar idan ka yi ta za ta kankare maka duk zunubin da za ka yi kafin la'asar in ba wani jingime man zunubi ka je ka yi ba ko zina ko shan giya ko wani abu amma ɗan yi zunubai 'yan ƙanana wanda kuma suke tsakaninka da Allah duk za a kankare su Allah ka samu na ciki maza Allah ya ce wa zalika dahru kulluhu kuma wannan din ana yin shi a shekara baki daya duk shekarar da zaka dinga haka Allah zai ta yi maka an gane ko wa qad salla sallallahu alaihi wasallama fi khamisatin wata rana manzan Allah ya yi sallah a cin khamisa me ake nufi da khamisa malamai suka ce khamisatin a alam wato wata riga wacce take da zane-zane idan aka ce khamisa shine wato tufafin da aka yi shi da fata wato yana da kauri kuma yana da zane-zane a jiki to manzan Allah ya yi sallah wata rana a cikin wannan riga fa nazara ila a'lamiha sai manzon Allah yana sallan yana dan kallo zuwa wato ainihin zanen wato wannan tufafin da yake da shi nazaratan yana dan kallo ka san ko riga ne ka saka wani sa'in ba za ka ga kinta ba sai ka shigo sallah sai shaidan ya dinga ce maka ai rigan nan aikin yayi kyau telan nan yanzu aikin gaba shi za a ba sai ka dinga kallo zuwa ga rigar to wata ranar manzon Allah yayi sallah yana kallon yana ta kallon zane-zanen rigarsa to me wani irin mataki manzon Allah ya dauka da falan mun sarafa qala lokacin da ya idar da sallah mai yace yace izhabu bi khamisati hadi ila abi ga wannan riga ta ku tafi da ita ku kai wa abu jaham abu jaham aikin sa saka tufafi yace wa'tuni bi anbijaniyati abi a aje a kawo min rigunan da abu jaham yake sakawa domin fa ha, domin wannan riga din mai zanen alhatni anifan an salati ta so ta halakar da ni ina sallah Wafi fi riwayatin a wata riwaya fa'inni na zartu ila alami hafi salati na dinga kallon wato ainihin zane-zane da yake jikin wannan tufafin faka da yuftinu ni sai wannan zanen ya so ya halakar da ni yana ta fitina ta wakana wa kana li aishati thawbun fihi tasawir wata rana aisha tana da wani kaya da yake da wato ainihin tasawir tana da wata da wani abu wato tufafi akwai hotuna a jiki mamdudun ila sahawa wannan wato ainihin tufafin an shimfiɗa sa a wato wani ɗan ƙaramin gida na wasan yara shi ne ake kira sahawa an gane ko sai aisha ta kewaye wannan wato gidan da wato ainihin wannan tufafin da take yake akwai hotuna a jiki an gane fakanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi sai ga manzon Allah na sallah yana fuskantar wannan abun yana dan kallon wannan hotunan da Aisha ka san manzon Allah ya aure Aisha tana karama ko to an ma kawo Aisha gidan manzon Allah da yar bebe irin yar tsana din nan saboda yarinya ce tana wasa da shi ina ina fatan an gane wato manzon Allah ya aure ta tana yarinya karama to duk wani kayan wasa zaka zo ka samu a ɗakin ta to wannan dan gidan dan na wasan yara sai Aisha ta kewaye shi da wani tufafi wato wanda aka yi shi aka samu shi wato ainihin wani tufafi wanda yake da hotuna a jiki to manzon Allah sai yana sallah sai yana kallo da ya idan da sallar mai yace yace akhirihi anni ki ɗauke ki ɗan matsar da wannan abun kusa da ni fa innahu la ta tasawirahu tu'ridu li fi salati domin idan ina kallon sa hotunan da suke jiki ba za su gushe wato suna gujiro mun a sallah ba an gane ko malamai suka ce wannan hotunan abin da ba su da rai kenan inda abubuwan suna da rai da manzo Allah zai umarni ne a da shi an gane ko domin zaka iya cewa to ai ya ce kuma mala'iku ba za shiga gidan da akwai hoto ko akwai ko akwai kare to gashi ya ce aisha da dan matsar da abin wato malamai suka ce a ah, yana nuna maka tunda ya ce a matsar da shi bai ce a fita da shi baki daya ba yake nuna maka wato ainihin abubuwan da yake jikin wannan abu ba abubuwa bane mai rai wato an yadda ka saka hoton bishiya a ɗakinka ka saka hoton wani dutse ka saka hoton duk dai abin da ba shi da rai amma tsuntsu jaki ko wani doki ko wani kare ko wani abu ba a yadda wato ainihin mutum ya ajiye shi a ɗaki ba ne kana kulu manzon Allah sallallahu alaihi ya ce la salata bi hadarati ta'amin babu sallah idan aka kawo abinci an gane ko yanzu an ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar an kira sallah sai shi amaryarka ta kawo maka abinci yana zafi zafi yana kamshi to ya za a yi ga abinci ga yunwa ga sallah ga ci ga rashi ya za ka yi to wasu malamai suka ce babu sallan nan sai ka zauna ka yi ka ci abincin nan ka sai ka yi ka ci abincin ka ka koshi sai ka zo ka yi sallah a tsanake ba ka tunanin wannan abinci ibn hazami zahiri yake cewa idan aka kawo abincin ma baka tsaya ka ci ba ko da ka je ka yi sallar gaba ɗaya sallar babu ita duba muhalla ta ibn hazam ya ce babu sallah idan aka kawo abinci ka bar abincin ka zo kai sallah to sallar babu domin wanzu Allah ce la salata ya ce sai dai ka ɗanyi lomomi ka ɗanyi loma uku zuwa hudu domin mai matsalar shine idan ka zo ka bar abincin kana sallah kana tunanin wani irin abinci ne a cikin kulan nan shin naman da na kawo ta saka duka ko ta tsatsame kafin ta ci cinye shi kafin a akwai matan da ana girki suna tsama nama tun kafin abincin ya ta zama kura sai sai ta cinye naman dan fici-fici za a kama mai gida to kar ka zo sallah kana tana to ko ta samun naman nan duka ko kura ta cinye ban sani ba an gane ko to shi yasa aka ce ka zauna ka dan ci abincin ko mun kankantansa Allah ce babu sallah idan aka kawo abinci wala huwa yudafihu al-akhbasan babu sallah ga mutumin da fitsari ko kashi yake sako masa kai yake kokarin kare shi kana sallah ga fitsari ya kama ka kana dan kokari kana matse shi sai na kai sallar nan duk bala'i sai an yi sallar nan kana ta takure takure an gane kana ta kakkama jiki bayan gari wani zawo ne ma ke damun shi amma zai ce sai ba shi ba zai je yi wannan bayan gari ba sai an gidan da sallah ko ga fitsari ya dame shi ya saka 18 amma ba za ka yanke sallar ba sai ka wato ainihin gidan da sallah manzo Allah ce idan kana tunkuɗa wannan wannan abin na tunkuɗo maka fitsari ne ko bayan gari kana ƙoƙarin kare shi manzo Allah ya ce baka da sallah malamai suka ce wasu suka sun ɗauki hadisin ala zahiri suka ce muddin kai sallah akan haka baka da sallar baki ɗaya wasu suka ce a'a kana da sallar amma ladanta ya rabu wasu ka ce a ba ladan ma baki ɗaya, amma dai an baka za a saka a sahun wanda ya yi sallah amma babu ladan shi yasa wa malam yake cewa duk wanda yake son karin bayani ya koma cikin fatul bari da shari sahih bukhari shine gashi nan idan ka duba fatul bari din gashi na zo da shi mujallad na daya ko na biyu ko mujalladi na biyu shafi na wajen ɗari biyar da wato ainihin hamsin da tara sannan kuma idan kana da mujalladi na goma ban ɗauko dai na goma ba saboda kayan zai mun yawa in kana da mujallar na goma shi ma ya yi bayani domin za ka ce ya yi bayani a nan kuma ya ƙare a can eh manhajin imamu bukhari ne. hadisi ɗi zai iya kasance na maka shi a babubuka da dama in baka baka da ilimin abin sai ka ce to biyu ke zan koyi yanzu duk gama da bukhari kenan sai ka zo ka ta ihu kana cewa yanzu kai yanzu kai karatun bukhari din ka gama yanzu ka gama sunana abu dawo ka gama nasa'i yara ƙanana gashi sun gama sha wani guri kai kana nan da jingime mai rawani a nan baka ba ko hadisi ɗaya baka sani a cikin ba wai kana mamaki ne to ya aka yi bukarin nan kai ka gama shi yara ƙanana yanzu a saudiya ko a wasu gurare ko nan albayan ba ana yin shi ba mala togala mm. ana hibzu sahihai ne ko mm. haddan bukhari da muslim yaro dan karami kamar wancan sai ka ga ya haddace bukhari da muslim aka kai kuma kana nan kana fama da allah ne ya kare to saboda haka za ka samu ibn hajar ko kuma imamul bukhari hadisi ɗaya sai ka cancana maka shi babi babi babi babi ka gan shi a babin taimama babin alwala babin kaza in dai hadisi yana da munasaba zai kawo shi a wannan babin da ya kawo wannan sabanin kuma imamu muslim don kowanne yana da tarkizi yadda ya rakaza littafinsa muna fatan wanda yake so ya kara bayani akan babu sallah ga mutumin da yake tun kuɗi wato bayan gari ko fitsari ya koma cikin mujallar na na biyu ko mujalladi na goma sai ga bayanan da suka yi ya zama tilasin tsaya a nan saboda kobucewar lokaci muna fatan abin da muka karanta daidai allah ta'ala ya ba mu ladan kuskuren da muka yi karancin ilimi ne da shari'i na shaidan allah ta'ala ya yafe mana idan muna ta kokari mu gyara ba mu gyara ba har mutuwa ta riske mu to muna fatan la tu'akhidna in nasina aw akhtana wanda da yawa mutane sun rasu wanda muka sani da wanda mu sani ba akwai wata baiwar Allah da ta rasu a wajen haihuwa to manzo Allah ya ce duk wanda ya rasu a gurin haihuwa ya shahada to saboda haka wannan mata ta yi shahada da nassin hadisi na manzon Allah Allah ya jikanta allah ya gafarta mata akwai manya-manyan dattawa da suka rasu su ma suna bukatan a yi musu addu'a allah ta'ala ya ji kansu allah ya gafarta musu yanzu gashi mutuwan ake yi ba dare ba rana ba babba ba yaro mutuwar ta rike wuta baki ɗaya ɗaukan mutane take yi ba tare da notice ba tafiya kawai ake yi da zakmala to muna fatan allah ta'ala wanda suka rasu allah ta'ala ya ji kansu mu kuma da muke hanya sai mu ce musu sai mun zo kenan Allah ta'ala ya ba mu ikon zuwa cikin masu nasara muna fatan za mu tsaya a nan ban sani ba ko akwai tambaya yawa zai zama tambaya ko da yau ana fuskantar inda mutum zai rinka sujada hmm. wanda zai sallar a duhu kuma ba in za ka yi sallah a duhu ai ka san dai inda goshinka ya zanto dai kawai goshinka ya zanto yana kai idan ko da wuta aka kawo ko da wuta aka kawo za a ga setin gidanka yana kan inda za ka yi sujjada ai ko a duhu ne ka san inda za ka san inda za ka yi sujjada kana manta bakinka a duhu in aka kawo manto eh ka gani akwai wanda zai ce tsakanin shi da allah an kawo tuwo ya sa a hajji duk duhun da wallahi kwantar da shi zai yi a duhun kuma sai dai ka jana ana submitting kwanu ya gama da abincin a duhu kuma saboda aka babu wanda yake manta bakin shi a duhu to saboda aka ko a duhun ne ma kai kasan a inda za ka tsaya Allah ya samu dace tambayin karshe da hukuncin hoto da ne magana ya yi mutum mai yi sallar da tufafin da akwai hoto a jiki ko da ba wani mutum ba ne gaba ɗaya amma suna ne na yadda su mutum ko wani dabba a jiki kamar da jikin kan eh bai halatta ba bai halatta mutum ya yi sallah da tufafin da akwai hoto ba wannan kuma abin haushi wallahi ga shi na hotunan kala-kala wani sai an zo an tada sallah sai ka ga hoton bekam a jikinsa sai ka ga hoton bekam a jikinsa wani kuma sai an tada sallar allahu akbar sai ka ga hoton jugunu wannan jugunu ɗin kana ganin shi tun a duniya ka ga dan wuta za ka ga kansa a cikurkuɗe ya yi wani bamali ya yi ko hoton bamali ɗin shi kansa a sahun gaba kuma ka rasa inda za ka yi bakin ciki kamar zai kashe ka hmm? ga wasu gasu nan dai abubuwa kala-kala to ya kamata in mutum zai yi sallah ko hoto ne na doki ka guji yinsa abinda aka ce mala'ika bai shiga akwai kai kuma ka janyo hoton masallaci ka ce allah ka yi abinda duk za ka yi kaga da allah na ɗaukan mataki ba da kana shigowa da hoton za ka ja fara ɗura maka durina da ba za mu kiyaye ba saboda ka ji doruna ko ta ko idan an rikita ka kana haka sai kaga ashe da hoto ka shigo masallaci ta wani babulata ne wai wani ya cinye masa shanu suna zuwa kotu sai ya rantse ya ce wallahi ya rantse da allah wannan sa ne sai alƙali kawai sai ba wannan mutumin da ya rantse ce tun da ka rantse ga shanun nan sai babulata ne kai haƙuri babulata ne ya ce ka an shushe ne suna fitowa bakin ƙofa sai wannan mutumin ya faɗi ya mutu ya yi rantsuwa a kan ƙarya sai ba kulatin ya ce ah, allah da kana haka da ba shure na ka ba ka gani ya ce da allah na haka da mutane ba su rena shi kuma ba ko haka ne ko ba haka ba da a take kana wani iskanci za a ɗauki mataki a kanka wallahi da kowa yana so ko kuma ana idar da sallah kana juyawa kana astaghfirullah astaghfir sai ka ga rabin wani kana kana kiliya da shi haka ne ko ba haka ba a cikin sallah ya saka rigar da ba ta kaiwa ƙasa kuma malaman fiqh suka ce idan kana sallah ka hango duwawun wani ya bata ma sallah da kai da shi duk kun yi Ka ji za ka yi rukuni sai kai kiliya da duwawunsa maimakon ka yi kiliya da mutumin kirki sai kana kiliya da duwawun mutane a cikin sallah domin wani ya sa asdam a ɗakin Allah inda ake ganawa da ubangiji mana banda banda banda banda ɗan adam da tarin da da aradu da ka wa zai iya wannan masiba to saboda haka wallahi mu dinga kiyayewa duk abin da zai fusa ta Allah mu dinga kiyaye shi Allah ta'ala ya sa mu dace yawa saboda haka wasu malamai suka ce idan mutum yi sallah a haka ba shi da sallah wasu suka ce a'a sallah, shi na nan amma mai laifi ne kaga kenan sallar mutum ta shiga kaulani اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا معنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله